الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي نقصد النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaisuwa da fata alkhairi bisa haduwar mu a yau 15 ga watan ramadanin shekara 1439 bayan hijira 31 ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani inda muke cikin suratul anfal kuma inda muka tsaya a ayata

الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۖ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ka tuna yayin da waɗanda suka kafirta suke kulla maka makirci li ka ko dai su tsare ka aw ka ko kuma su kashe ka aw ka ko kuma su kore ka wa yamkurun suna shirya makircin su wa yamkurullah alhali Allah kuma yana shirya yadda zai mayar da makircin su akan su wallahu khairul makirin Allah shi shine mafificin masu iya mai da makirci kan ma'abocinsa bangiji maɗaukakin sarki ya ce wa iz yamkuru kallazi na kafaru wannan wa din ko dai ya zama wawun ɗin nan wawul aqaf ne wanda aka haɗa ta akan wazkuru a baya wazkuru iz antum qalilun wazkuru iz kuntum qalilan iz antum qalilun mustad'afuna fil ard to wancan wazkuru din sai ya sake hadafin wannan sai ce wa iz bi mana wazkur kadhalika iz yamkuru bika alladhina kafaru ko kuma iz din ya zama ma'mulun ne bi fi'lin mahdhufin muqaddar taqdiruhu wazkur waqta ko kuma hina iz yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke shirya maka makaru makaru shine wato tadabburi ko tadbirin shirya wani abu na mugunta ko kuma na kama wani a ɓoye ba tare da ya sani ba kuma ba tare da ka bayyana ba wannan shine makaru shine ake ce da hausa makirci ka shirya wani abu akan wani wanda ka shirya a kansa bai san kana shiryawa ba sannan waɗansu ma baka gaya musu ba sai dai ko mutum ka auka masa ko abin da ka tsara ya faru gare shi wannan shine makaru to Allah ce ka tuna lokacin da suke shirya maka makirci to anan wani zai tambaya ya ce me yasa Allah zai ce ka tuna kuma an ce makirci ne kuma an yi baka nan ya za a ce ka tuna ana fahimtar hikimar tunda an yi baka nan an ce makaru ana yi ne mutum baya nan to me yasa Allah zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna kamar tunda Allah yana ba da labari cewa an yi tabbas ne an shirya wannan abun don haka tunda alqur'ani yana baka labari kamar ana yi a gaban ka duk da cewa makirci ne da aka yi a boye baka nan amma tunda har Allah ya ga maka an yi to kamar kai ka ce tare da kai aka shirya abun shi yasa Allah ya ce wa iz ka tuna lokacin da aka yi duk da cewa ba za ka iya tunawa ba saboda ba da kai aka yi ba amma tunda Allah ya faɗa kawai ka tuno kai ka ce kamar da kai aka yi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka akan don su yi maka wato abinda nan Allah ya ce li yuthbituka me ma'anar li yuthbituka waɗansu malamai suka ce ma'anar li yuthbituka shine li yahbisuka wa yasjunuka don su daure ka irin dauri irin na kurkuku a daure ka a rufe ka a kulle ka kamar yadda ake yi ma wanda aka kulle shi a kurkuku sai zama ba za a sake ganin shi ya fito ba shine Liyus Bituka, wannan fassarar ita ce fassarar kamar su ata da su ibnu zaid da sauransu wannan su suka ce ma'anar bituka shi shine liyukayi duka wa shi ne su ɗaure ka da igiya a maka ɗauri yadda ake ɗaure ɓarawo ko da ake ɗaure rago in za a yanka a ɗaure ka tamau shine manan liyus bituka sun yi makirci sun shirya akan za a yi maka ɗayan wannan wasu kuma suka ce liyus bituka shine wato liyus bituka bil jarahat wato a durkusar da kai a nakasa ka a yi maka raunukan da zai sa in aka maka wani dukan ko aka yi maka wata sukar sai dai kawai ka naɗe a ɗaki ba za ka sake fita ba shine ma nan liyus tuka. an gane ko alimamu imam suddi yace manansa shine al wal a ɗaure ka a cikin kurkuku ko a cikin ɗaki sannan kuma a kawo igiya a ɗaure ka a haɗa duka biyu ya ce duka biyu a hada ibnu kasir ga kamar ya nuna cewa wannan fasarar tafi masa wanda ta hada duka don haka dai liyus tuka a daure ka a tsare ka a bayan an daure hannayenka da kafafu kuma a tsare ka a daki ba fita in an bude ma ba za ka iya fitowa ba an fahimci wannan shine liyus bi tuka. kamar yadda ake yi wa saniya mai fada ko sa mai taurin kai sai a sa a daure shi kuma a rufe shi a cikin wannan a kulle kaga ko da an saki ma ba zai iya tafiya ba sannan aka samu kasur gumin mai laifi ba a barin shi a cikin sel kuma a rufe shi kawai a sake shi so dan ba daure an sa an ba to zai iya yin aika aika zai iya sanin da zai escape ko ya fita ko ya tada wani wani hargitsin to sai a daure hannaye da kafafu sannan kuma a samu ɗakin a kulle to shine ma nan liyus bituka au ya qatuluka ko kuma su kashe ka kawai su huta gaba daya ka mutu au yukhrijuka ko kuma su kore ka daga garin ka fita wa na wayan yamkuru suna shirya makircinsu Allah kuma yana shirya yadda zai mayar musu wala ya yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi su suna shirya makirci yadda za su yi Allah kuma yana shirya yadda zai mayar musu ka jingina wannan siffar ga Allah ɗaya daga cikin sifat ne na muƙabala waɗanda ana jingina su ne ga Allah a inda aka faɗi wani ma ya ba baka cewa Allah maɗaukakin sarki Lahu, ba a faɗan wannan ba a cewa Allah yana shirya makirci a'a sai in an faɗi wani ya yi sai a ce Allah ma zai iya yi masa kamar yadda shi ma yi an fahimci wannan ko wa makaru makaran sai Allah ya ce me wa makarna makaran wa hum la yashuruna fanzur kaifa kana akibatu makrihim an gane ko innahum kai da. sai a ce wa akidu kaida amma Allah haka kawai ba zai ce Allah yana kaidi ba sai dai ya ce suna yin kaidi Allah kuma yana shirye irin nasa suna yin makirci Allah yana shirye irin nasa nasa muqabala ce ga irin tasu shi yasa sai Allah ce ka duba in ka hada tasa da tasu wanne ne zai ci nasara a karshe ai he who laughs last laughs the best Allah sai bari sai sun yi nasu sai yi nasa daga baya sai ruguza nasu kuma nasa yafi nasu sai zama ramukon gayya ya fi na gayya zafi shine ma'anan wa na wa yamkurullah wallahu khairul makirin Allah shine mafificin wanda ya fi iya ramawa in an yi masa ma'anarsa ba ita ce Allah ya fi kowa iya makirci ba a'a Allah ya fi iya mai da makirci ga mai makirci yanzu kai ana iya shirya makirci a ɓoye amma har a gama shirya har abin ya same ka baka sani ba ba wani mutum a duniyan nan da ya san gaibun da in an shirya makirci ba zai iya kama shi ba sai dai in Allah ya kare shi babu wani mutum a duniya nan da yake da wannan shi yasa aka shirya makirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan za a zo za a zo al-ahzab kuma suka gama shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba suka tara rundunoni suka kawo yaki wa annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zama na Allah ce wa zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir kai ka ce zukata za su fito ta waje su furka saboda tsananin tsoron da mu'minai suka shiga wannan tsoron ya shafi kowa ciki har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito cewa wannan tashin hankalin ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamu da wani abin da ake ce al-araq shine ka kwana baka yi bacci ba ya samu kwanaki baya iya bacci saboda ko da bai ji tsoro akan kansa bai yana jin tsoron me zai samu mutanensa shi kuma kullun damuwarsa ummati ummati to su ba su iya bacci ba shi ya zai iya bacci haka yi kwana da kwanaki bai bacci ba wata rana bacci ya taru ya dame shi ya ce ala rajulun ya harisu ni laila ina ma da zan samu wani mutum ya zo ya yi gadi na in samu in yi bacci sai ga abu ubaida ibn jarrah ya ce ana a harisu ka ya rasulallah ya zare takobin sai ya ce rasulallah kwanta kai baccin ka ba wanda ya isa ya iso nan Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci a cikin wannan daren kaga ashe kowa man ana shirya masa makirci ta yiwu a shirya bai sani ba annabawa ba sa sanin wannan shi yasa aka shirya aka kashe annabi Yahya aka shirya kashe annabi Isa bai sani ba sai da Allah madaukin sarki ya cece shi da kansa aka shirya makirci wa annabi Zakariya kuma har aka kashe shi wa ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa an kashe su a irin wannan to haka shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shirya masa irin na yau wanda yanzu muke karantawa Allah ya cece shi Allah ya gaya masa amma wani da yawa ba dole a gaya masa ba kamar yadda wannan ba yahudan ya shirya masa makirci na tsafi ya yi sihiri kuma ya kama shi sallallahu alaihi sallama kamar yadda wannan matar ba yahudiya a wajen yakin khaibar ta sa aka kawo masa wato naman akuya kuma a ciki ta sa sammu a ciki kuma ya ci wannan sammun ya yi ta masa illa har lokacin da yake cutan ajili yana kusa da zai rasu yana cewa ina jin ciwon wannan samun da aka samu a cikin nama tun shekara ta bakwai bayan hijira fa sai da ya kai wajen shekara uku yana jin wannan ciwon bai warke ba haka kuma har ya su da shi sallallahu alaihi wasallam kaga ana iya shirya mutum makirci bai sani ba inda kai dan adam ne amma Allah kadai shine wanda wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun lokacin da Allah yake nasa ba za su sani ba shi yasa Allah ya ce wallahu khairul makirin Allah shine mafificin mai iya shirya makaru ya mayar akan wanda ya makirci an fahimci wannan ko shi yasa dukkan mu sai dai mu koma ga Allah Allah ya ce wa idh yamkuru bika ana shirya maka makirci wa Allah bayan su wa yamkuruna sai zama Allah ne yake mayarwa ashe annabi ba zai iya ramawa da kansa ba la haula wala quwwata illa billah ba wanda yake da karfi ko tsumi ko dabara sai Allah kadai shi yasa ake so bawa duk abin da ake shirya maka na dare da rana ka dogara ga Allah ka yi addu'a ka karanta azkar sannan ka dogara ga Allah amma iyawarka ba za ta taba iya fitar da kai ba ana fahimta ko Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar sahibul Maghazi wato sarkin masu tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da isnadinsa ya ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana makka abubuwa sun damu ƙuraishawa manya-manyan kafirai akan wato da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka suna so su ga bayansa sai aka ce ya kamata a shirya wani zama na musamman amma very confidential wanda a cikin wannan zaman za a tsara me ya kamata a ɗauki mataki akan annabi sallallahu alaihi sallama saboda ya dame su sai aka zaɓi manya-manyan masu faɗa a ji kaɗai kuma waɗanda an san manya-manyan abokan adawa ne daga gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kadai aka zaba duk wanda ake gani zai iya likin wannan secret din ba a gayyace shi ba sai aka ce a zo a zauna a wani gidan da ake ce darun nadwa a shirya a haɗu lokaci kaza sai a je a tattauna me ya kamata a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ana wajejen shekara ta goma sha uku kenan bayan bi'isa bayan an tayar da shi a matsayin annabi abun ya yi yawa yanzu ya kai su makura da haka da suka je aka shirya an zo daidai za a shiga sai aka ga wani dan tsoho tsohon jadu ya shigo kamar yadda bahaushe yake ce tsohon na jadu wannan tsohon ya zo za a shiga da shi sai suka ce wannan kuma waye ne ba ko fuska ba mu san ka ba sai ce ni tsoho ne daga na jadu na zo ne domin in ba ku shawari sannan in taimaka da mafita wadda za ta zama tafi kowace amfani a cikin dukkan abin da za ku tattauna kuma za ku same ni a matsayin mutum ne amintacce wanda kuma shawararsa za ta yi amfani suka ce a, abin da muke nema kenan ai muna neman irin ka tsohon na jadu shigo sai aka shiga aka yi zama sai aka fara tattuna wannan mutum al'amarinsa ya fara yawa an yi kisa ma waɗansu daga cikin mutanensa bai bari ba an yi musu hasaru an musu takunkumin kare tattalin arziki bai bari ba an masa barazana kowace irin barazana bai bari ba amma fa akwai matsala shine yana da yan uwa manya-manyan mutane yan uwansa da danginsa saboda dan dangi ne waɗannan aka taba shi ba za su yarda ba duk da su ma addinin mu ɗaya amma ba za su taba yadda a taba shi ba saboda kabilanci me ya kamata mu yi masa wani ya ce shawara ta ita ce mu kama shi a ɗaure shi ɗaurin talala a gida ko a kulle shi yadda ba zai sake fita ba shi kenan ba za a sake jinsa bai ta yansa shi ɗaya a ɗaki sai tsohon na jadu ya sauri ya ce kai wannan shawarar ba ta yi ba kun san waye tsohon na jadu shine shaidan dama yana gani an shirya wannan dama jama'ar sa ce sai zai shiga cikin taron ya ce wannan shawarar ba ta yi ba in kuka yaka kun san shi yana da jama'a yana da mutane mutanensa da suka yi iman da shi za su bar shi ne yan neman su mutu saboda shi a ba za su bari ba zuwa za su yi su kwance shi kuma wannan abun sai sa in suka yi karfi ku kuma za su iya dawa ku sai su kore ku a garin nan to ina shawara ta biyu wani ya ce a ba daure shi ya kamata ya ba a kore shi a garin nan mu huta in yaje wani garin duk abin da ya samu daukaka ba abin da ya dame ku in yaje yayi wani tsiya ta tsiyar ma ba abin da ya dame ku ya tafi wani gari kawai kuku ku huta eh wannan shawara ina gani kamar ta yi tsohon najadu ya ce ka yaushe za ku kawo wannan shawara wannan mutumi mai bala'in zakin baki kun san wannan bakin nasa ku anan ba ku karba ba amma kun ga ana ta karba in kuka bar shi ya fita ai zai tara jama'a da wannan zakin bakin kuma in ya tara jama'a duk laraba za su karbe shi daga baya kuma za a zo kore ku a garin nan su dawo nan su zauna su kafa tushe su kafa daula baka wannan shawarar ba ta yi ba ku dai nemo wata shi bai bada tasa ba mutsiyaci can sai shugaban arna abu jahal allah ya tsine masa sai ce ni ga shawara ta wadda ta fita kowace shawara ta ita ce wannan mutumi kashe shi ya kamata a yi gaba ɗaya a yi eliminating ɗinsa amma wannan mutumi kun sani haɗari ne a ce za a eliminating ɗinsa sannan bayi da sauƙin da kawai za ka zo ka danna yi delete a'a abin da ya kamata shine kowace kabila daga cikin kabilu na larabawa a nan garin maka su ba da wakilin su daga cikin matasa zarata a samu matashi mai karfi mai jini a jika ya wakilci kowace kabila sai a raba musu takuba manya-manyan takuba ga yawa jini na wuce sai su auka masa a lokaci guda sai su daga takobi a lokaci guda sai su kai sara a lokaci guda sai a yi daga-daga da shi sai a rasa waye ya kashe shi in aka zo ana kama sai a ce ai dan kabila wani sai ya zama duk kabilun garin kowa ma ya bada gudumawarsa to wa za a kama sai a rasa wanda za a kama karshe sai dai a ce to a biya diya in aka zo maganar diya kuma ku zo ku same mu za mu biya kenan magana ta kare sai tsohon na ya ce kai wannan shawara ba kamanta wannan shawara ita ya kamata a yi a yi sauri a yi mobilizing kowace kabila ta kawo to ai anan ma akwai kowace kabila tana da wakili don haka ka je ka nemo ta kadarin matashi da yake cikin unguwarku sai a zo a kawo sai a zama su ne za a shirya to shine Allah madaukin sarki ya ce mana wa idiyam yamkuru bikal kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke shirya maka makirci li yuthbituka ko a daure ka inji wani aw ya qatuluka ko a daure ka inji wani babban matsiyacin aw yukhrijuka ko a kore ka inji wani wa suna shirya makircin su wa Allah yana shirya nasa yanda zai mayar musu wallahu khairul makiri ana fahimta ko to ya aka kare a labarin aka nemo matasa aka gama shiryawa Allah sai ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika jibrilu cewa daren yau karkai daka daka kwana a ɗakin ka ka fita ka ɗauki abokinka ku kama hanya ku bar garin nan akwai abin da ake shiryawa a kanka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kira ɗan uwansa kuma kaninsa ali ibnu abi talib saboda ya san matashi ne kuma wanda ba zai bada kunya ba matashi ne shi ma mai jini a jika kuma wanda in ana magana akan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama to sai an gama da irin su kafin a je kansa don haka sai ya ci sannan kuma ɗan uwansa ne na jini dan baffansa ne don haka kani ne sai ce masa ka kwanta a gadon nan nawa ka ɗauki mayafin nan nawa kore din nan ka lullube kanka da shi ka kwanta kai baccin ka za a ka maka hari amma ba wanda zai same ka in Allah ya so shi ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi sallama don haka sai je kwanta abin shi lullube kansa ya kwanta kuma ya baccin sa annabi sallallahu alaihi sallama shi kuma ya laɓe daga baya ya zo sulalewa yana zuwa sulalewa su kuma waɗannan matasa sun zo gaba ɗayansu sun kewaye gidan ashe don haka sun tsare ba wurin fita in ma yana so zai fita ne za a yi gunduwa-gunduwa da shi an fahimta sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai ya fara karanta farkon suratu yasin yasin wal qur'anil hakim har sai da ya iso wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yana karanta wannan aya sai idan dunan su suka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam ba makafi bane amma yazo ya wuce ta tsakiyar su ba wanda ya ganshi haka sai ya wuce ya je dauki abubakar sai suka kama hanya cikin dare suka yi tafiya suka yi ta tafiya da su tsaya ba har sai da suka je alamar cewa an biyo ana neman su suka samu wani kogo suka shiga cikin wannan kogo suka labe su kuma waɗancan an turo waɗannan matasa sun je sun shiga za su kai shi aliyu gari ya waye ya tashi ya yi miƙansa ya taso zai fito sai suka ga ali suka kama shi su kuma sun san shi ina ɗan uwanka ya ce ban sani ba ban sani na yi ba suka ka wannan da gani daga bacci ya tashi bai san me ake ciki ba suna ce cizon yatsa sai aka ce a bi shi ko ina yake kawai wanted dead or alive a je a kashe shi kawai tunda an riga an yi niyya bai kamata a fasa ba ai kisin sa a daji ma yafi sauki ba a cikin gari bane don haka sai aka hau da kai aka haura kuma aka bi to shine waɗanda suka zo shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan sai gashi waɗannan kuma sun zo kusa suna neman sa sai Allah ya turo gizo gizo ya zo ya saƙa a daidai kofar suka za su shiga suka ce kai wannan yanzu yanzu nan ɗazu ɗazu na aka rako shi ya gudo ta nan bai kai yadda za a ce gizo gizo har ya samu shiga ta nan ba inda haka ne a aida an ga babu gidan gizo gizo annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango kafafunsu abubakar kuma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah wayo ya rasulullah ina jin tsoron abin da zai taba jininka ya rasulullah inda ɗayan su zai leƙa fa zai hango mu manzon Allah ya ce kai abubakar ma baluka bisnaini salisu kuma kai Abubakar ka san kuwa mu biyu ne fa ubangiji shine na ukun mu idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana to wannan shine abin da ya faru da Allah yake gaya mana anan wa na wa yamkurullah suna shirin su Allah kuma yana shirya nasa shirin wallahu khairul makirin Allah madaukakin sarki shine mafificin masu iya mai da makirci da masu makirci to a daidai wannan wurin akwai ta gaba da ya kamata mu tabo shine na dan tsokano wani abu a cikin maganganu na wanda na yi ishara da shi dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusiruna wani zai ce to ai mu ma a gargajiya muna da wannan lakanin waja'alna min baini aidihim suddan wa min khalfihim suddan fa aghshaynahum fa hum la yusiruna don haka ni ma yanzu in na shiga cikin halin kakani yi yan fashi suna nema na na samu na labe ko kuma an fara harbe harbe na samu na gudu ina so in tsere ina so in labe in samu kar a ganni ina iya karanta nan ni ma zan samu in tsira kuna fahimta wannan lakani ne domin amfanin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ko kuma lakani ne domin mu gaba daya saboda wannan riwayar dai kamar da muka jita malamai da yawa sun tara ta cewa hasanu ne bi shawahidihi imamu ahmad ya ruwaito alhakim ya ruwaito da kuma da yawa daga cikin malaman hadisi sun ruwaito wannan wanda yake tabbatar da cewa lalle ya tabbata a tarihi cewa an yi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wannan ma kadai ba ai mun saba a gargajiyance akwai su lakani da yawa da muke da su a wanda ake samu a kundi a wurin malaman zaure na alkur'ani ko malaman tsangaya shin yaya irin waɗannan lakani za a tara su gaba ɗaya a kona ba su da amfani ko kuma akwai masu amfani a cikin su ko duka suna da amfani to abin da zan ce maka shine a iya bincike na irin waɗannan abubuwa da ake bayarwa na amfanin alkur'ani da ake amfani da shi domin magani ko in mutum ya shiga wani yanayi kamar hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa akwai wanda ya inganta zaka iya amfani da shi akwai kuma wanda yake khurafat ne wanda shi kuma daga jin ma'anarsa ka san da cewa ba zai yi amfani ba don haka ka bar shi ba dukkan malamai bane suka yarda da cewa ana iya amfani da ayar alkur'ani ko wani bangare na aya a matsayin magani irin wannan kamar yadda ka ji haka amma a wurin waɗansu malaman da yawa su suna gani ana iya amfani da alkur'ani ko ka karanta a cikin ruwa ka sha ko ka karanta haka kawai ya maka amfani ko ka karanta ka yi tofi da shi a inda yake maka ciwo ko ka karanta a irin inda ka shiga cikin mummunan yanayi don ka samu Allah ya tserar da kai ko kuma a rubuta a allo a wanke a sha ko kuma ma a rubuta a jikin wani abu ko takarda sai a manna a wurin ko a rataya a inda yake maka ciwo jama'a kuna ji ko in na ce malamai sun yi sabani ina nufi malaman sunna ba na ma magana akan malaman bid'a ko a cikin malaman sunna akwai waɗanda suke gani ya halatta a iya rubuta waɗansu ayoyi na alkur'ani kuma a sha kuma zai maka amfani daga cikin magabata waɗanda suka faɗi wannan akwai abin da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda gare shi cewa ana iya bada an samu cewa in yaro ko wani yana da wani ciwo a jikinsa ana iya rubuta wani bangare na alkur'ani ko suratul fatiha ko ayatul kursi sai a rataya masa wannan abun a wurin da yake masa ciwon har kuma allah ya sa ya warke sakamakon wannan alkur'ani da aka rataya masa jama'a an fahimci wannan wannan shine wanda mu kuma a gargajiya sai aka bata sai aka mai da shi laya sai a kawo fata sai a nade a madadin qur'anin za a rubuta kuma sai a rubuto su abubuwa masu kama da kan shedan ko a zana wani bai kama da kadangare ko a kawo wani abu a nade wannan shi shirka ne shi bai halatta ba jama'a an fahimci wannan wannan ba wanda yayi sabani akan wannan amma in qur'ani ne za a rubuta kowa yana ganin sa kamar da ake rubuta allo sai a rubuta a takarda kamar yadda ake samun irin abin da ake rataya wannan na ayatul kursi ko fatiha sai zama yaron ka yana da wani ciwo sai ka zo ka rataya masa wannan abin amma ya tsaya a inda yake da tsarki an fahimta wannan shine wanda wasu malamai suka ce ya halatta an samu magabata suna yi amma banda laya wanda ake rubuta soki burutsu banda guru wanda ake tara waɗansu abubuwa ko a ɗauko kitsen kiyashi a tara a ciki irin wannan banda shi jama'a an fahimta abu na biyu shine waɗansu daga cikin magabata sun nuna ya halatta a yi amfani da wani ɓangare na Alƙur'ani a rubuta sai a wanke a sha shekul islam bin taimiyya yana cikin wanda suka bada wannan lakani akan cewa in mace tana naƙuda kuma ana so a yi amfani da amfanin albarkar Alƙur'ani don a samu ta haiku lafiya ana iya rubuta mata ƙarshen suratul hashir daga huwa allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa rahmanur rahim har zuwa ƙarshen surar wannan ayoyi guda uku sai a rubuta sai a wanke sai a bata ta sha zai sa ta ta haifu da sauki da yardar Allah jama'a ana fahimta sai suka ce don haka in mutum yana da wata cuta ko wani abu a rubuta wani abu na alkur'ani a bashi ya sha wannan an samu da yawa daga cikin magabata sun yi wannan tunda an samu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an karanta suratul fatiha aka yi tofi da ita kuma sai ta zama magani na ciwon dafi na maciji to suka ce ana iya amfani da alkur'ani ya zama an rubuta shi a rubuce sai a bada mutum ya sha don maganin wata cuta an gane wannan bayan dukkan malaman sunna sun yi ittifaki akan ruqiya kan a karanta maka a tofa maka fatiya da ayatul kursi wannan duk an yi ijma'i ba wanda ya saba akan wannan ya halatta don annabi sallallahu alaihi wasallam an ji Aisha lokacin yana cutar ajali ta rika zuwa tana tofa masa karatun kulhuwan lahu da falaki da nasi kuma tana shafa masa a jikinsa kaga har shi ma yana yi kenan an fahimci wannan abu na gaba shine wanda ba wannan ba shine ka karanta wata aya da take da munasaba da wani abu ba wai a karanta a tofa mutum ba fa kai kawai ka karanta abin ka matsayin lakani na maganin abu kaza kamar yadda ake aka ruwaito a cikin wannan in kaga kana jin tsoron wani abu zai same ka waɗansu ba ka so su ganka abokan gaba sai ka karanta waje alna min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa amshaynahum fahum la yubsirun kai ta maimaitawa to Allah zai tsare ka kuma abokin gaban ka ba zai iya ganin ka ba har ka wuce kenan wannan sai zaman magani ne wanda ba sai ka yi amfani da layar bata ba kawai ka karanta alkur'ani zai iya zama maka magani ana fahimtar wannan wannan da yawa daga cikin malamai sun ce ya halatta to amma waɗanda malamai suka ce ya halatta ɗin ayoyi ne na alkur'ani wanda suka fito ɓalo ɓalo a fili waɗanda kuma karanta su aka yi kuma kaji ma'anarsu tana da munasaba da abin kamar yadda muka sani ba laifi wallahu alam ga mutumin da yake da ciwon ido ya karanta wannan laƙanin namu na gargajiya fa fakashafna an ka aka Fabbasarukal yau yawma hadid a madadin maganin ido in mutum yana ciwon ido kuma wannan mujarrabu ne an gwada an ga yana magani Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa alqur'ani magani ne an fahimci wannan ko kamar yadda kuma aka samu shi ma mujarrabu ne cewa ana karanta lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athuna a toma a ruwa a sha a madadin maganin ciwon ciki wannan yana daga cin abin da yake ban mamaki akan alkur'ani saboda ni shahidu ayin ne akan wannan muna malaysia shekarun baya sai wani abokinmu ya yi wani ciwon ciki mai tsanani wannan ciwon ciki an yi magani an yi magani an kai shi asibiti ɗaya daga cikin asibitin da ya fi kowanne tsada a kwallon Lumpur akan ya samu aka yi ta dubbin cike ba a gano me yake damunsa ba ana ta daukan test ana ta wane ne an yi masa endoscopy ba a gano ba amma ciwon ciki mai tsanani wallahi wani daga cikin abokanmu shi kuma gardi ne na alkur'ani ya zo ya ce bari mu gwada maka irin namu na gida ya ɗauki ruwa ya karanta lalabi tafi batani ilayu mai ba suna ya miƙa mana ya ce kowa ma ya karanta aka miƙa maza aka ce kai ma karanta ya karanta ya sha wallahi sai ya tashi ya warke to wannan kuma ni na san yarda da qur'ani zai iya sa Allah ya baka wannan zai iya sa Allah ya sa ya magani wannan saboda albarka alkur'ani ya wuce wasa to amma akwai waɗanda shi wannan nace abin da yake ban mamaki shine ma'anarsa kaman bata yi kama da haka ba saboda lalabi ta fi batsanihi zai yi ta zama a cikin sa ila yau bu asuna har zuwa tashin kiyama to me zai zauna amma saboda yarda da cewa alkur'ani magani ne shikenan ko da ma'anar bata yi ba sai kaga Allah ya sa yayi an fahimci wannan wannan ka gaba za ka ji alamar kaucewa a hanya ba saboda karantawa aka yi a ruwa aka sha amma wanda zai zama akwai alamar kaucewa a hanya kamar maganin farin jini wa alkaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini ka ne ma an kada kai ka ne ma an kada kai ka ne ma an kada kai sai a zo a rubuta wannan allo sai a yi minjaye manya manya mahabbatan da minni din sai a rubuta sunan wata a ciki a ce ladidi kuma wani don ta so wannan kaga gaskiya bai yi kama da wannan ban yarda da shi ba ana fahimta ko ko ita saboda tana son wani sai a yi haka sai a rubuta wannan bai yi kama da abin da zamu iya karba ba jama'a ana fahimtar wannan ko kuma maganin kunama yanda za ka yi ka kama kunama <laughs> abusan kam sai kame amma an kace ɗari ya sai ɗara maka kaga wannan ma daga ji bai kama da wanda zamu iya karba ba amma in wanda zai zama addu'a ce saboda neman magani ko saboda ka shiga wani halin kakani kai sai ka karanto wata aya ta alqur'ani sai Allah ya baka mafita a ciki to Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa alqur'ani shifa ne bari in karanta mana wani abun mamaki daga cikin tafsirin qurtubi dangane da munasaba akan wannan in mutum yana da wannan ɗaba'ar ta aljami'ul ahkamil qur'an na imamu na Alimam imam ibnu al-qurtubi takikin abdurrazzaq al-mahdi wanda darul kutub kitab al-arabi ta buga wanda kuma juz'i na goma shafi na 234 ga abin da imam al-qurtubi yake cewa bayan ya koro hadisi da aka rawaito daga asma'u bintu abubakar Allah ya ƙara yarda gare ta take cewa lokacin da Allah ya saukar da tabbati ya da abi lahabin watab sai matar abu lahab ummu jamil saboda ta ji an faɗi sunanta an ce wamra tuhu da matarsa sai ta ɗauko ni katon dutse tana so ta zo ta kwaɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama sayyidina abubakar yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi sallama sai ga wannan matar ta zo wata mace ce kuma hatsabibiya mai ido ɗaya wannan matar idan har aka barta ta zo za ta iya yin aika aika kuma za ta iya kwaɗawa annabi sallallahu alaihi sallama wannan dutse annabi kuma zai tashi yana faɗa da mace ne saboda haka sai dina abubakar ya razana akan wannan da ta shigo cikin masallaci abubakar sai ya ce mata ya rasulallah wannan matar gashi ta zo kuma wannan dutse da ta ɗauko wallahi tana iya kwaɗa maka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lan tarani wala ba za ta taba gani na ba sai annabi sallallahu alaihi sai ya karanta wa idza Kur'ana. جعلنا bainaka wa الذين ladina يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا hijaban mastura da ya karanta wani abu na alkur'ani sai Allah ya saukar da wannan cewa in ka karanta alkur'ani sai mu sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da alkur'anin ba wanda ba su yi imani da ranar lahira ba wani hijabi wani shamaki mai tsarewa sai ya zama an kare ka ba za su iya ganin ka ba don haka yana karanta wannan sai wannan matan ta zo tana tsifa kusa da annabin ta ce ina yake abubakar ya ce baya nan ta ce hun hmm, da na same shi yau sai ta juya tana ta kukuni kuma ga manzon Allah a kusa da ita ya ce wala ba za ta taba gani na ba ana ganewa shine imamul qurtubi sai yake cewa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ni da na fahimci wannan ayar sai na gane cewa lakani ne a alkur'ani cewa akwai ayoyi guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ke amfani da su idan yana so Allah ya tsare shi kar wani ya gan shi waɗannan ayoyi guda uku su ne ta cikin suratul kafi inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim wa qara an annabi baya so a ji shi sai yayi magana sai ya zama wanda baya so ya ji shi ba zai ji shi ba da ayar cikin suratul nahl ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafiluna wannan sai Allah ya sa ba za a ji ka ba kuma ba za a ganka ba yace da kuma a cikin suratul jafiya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa kalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa yace waɗannan ayoyi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama yana amfani da su a matsayin lakani domin shamaki in baya so a ganshi ko a ji shi ka'ab sai yake cewa sai na bada labarin nan wa wani daga cikin mutanen sham da za su tafi yaƙi cikin rundunonin musulunci sai suka tafi ƙasar rum suka je yaƙi ya ce wannan bawan allah ya je ana cikin yaƙi sai mutanensa suka kwace masa sai ya zama saura shi ɗaya kamar yadda muka ce allah ya ce karka gudu sai dai in zaka je ka haɗu da yan uwanka kamar yadda muka karanta ko wannan bawan allah yana so ya gudu ya je haɗu da yan uwansa amma ta ko ta ina an kewaye ga abokan gaba kashe shi za a yi ya rasa yadda zai yi kawai sai tuno da wannan lakani da ka'ab ya bashi kawai sai ya karanta irin waɗannan ayoyin da cikin alkur'ani waɗanda muka karanta ya ce wallahi sai gashi yana ta tafiya a tsakanin rundunonin sojojinsu ba wanda ya ganshi yana ta tafiyarsa har ya iso cikin rundunar musulmi ya iso lafiya ba wanda ya taba shi ya ce sai dawa yana gaya masa shi ka'ab kultu imamul kurtubi ya ce to ni barin kara maka da wani lakanin bayan wannan ya ce ai kana iya la'akari da lakanin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito a tarihi na farkon suratu yasin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma sai ya zama kafirai ba su gan shi ba wannan ji kurtubi kenan a shafi na 236 ya ci gaba sai yake cewa kurtu ya ce barin gida da kara maka wani abun ma ya ce wallahi ni da kaina wani abu ya same ni shine yake rubuta a tafsirinsa fa sai yake cewa to ga ranar da lakani ya masa aiki ya ce a cikin biladul andalus shine a kasar spain domin shi dan kasar spain ne ya ce an zo ana yaƙi abokan gaba sun shigo mana gari ya ce ina cikin kurtuba kodoba kenan akwai wata babbar ganuwa don haka abokan gaba suna laɓe ta wurin kuma dole ta wurin ne ni kuma zan iya wucewa ina yin haka ina neman lallaɓewa a gandi kawai sai suka hango ni sai suka sako da wakai aka yi kaina ya ce kawai da na duba na rasa yadda zan yi kawai sai na lalubo irin waɗannan ayoyi sai na fara karantawa daga cikin alkur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura Waje alna min bai ne aidihim suddan don kai da warshi fi aiki <laughs> saboda aka muka karba a gargajiya wa min khalfihim suddan fa na fahum layu yubsirun wannan ina faɗa don raha ne kowanne ne ka karanta daga cikin kira'o'in alkur'ani zai kawai ya ci gaba da karantawa ya ce wallahi tallahi sai ga mutanen nan sun zo sun wuce suna ce ina mutumin yake ba su gan shi ba ina shaidan ina shaidanin nan ya ce suka zo kusa kusa da ni ya ce wallahi har ya zama rigar wani daga cikinsu tana taɓa ni amma wallahi bai ganni ba amma ni ina ganinsa suka gama abinsu suka wuce jama wannan lakanin ai ya ishe kwaka Allah maɗaukakin sarki ya ce au ya kutuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ja gaba mu je وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله يبارك لنا وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أكا كرنتا مسو آيو يمو qalu qad sami'na sai ka ji sun ce tabbas mun ji launa sha'ula la kulna mithla hadha inda mun so mu ma da mun faɗi zance irin wannan in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face wato labarai da tatsuniyoyi irin na mutanen farko wa in qalu allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indik ka tuna lokacin da suka ce ya Allah muna roƙonka in dai wannan shine gaskiya daga gare ka fa amtir alaina hijaratan minas sama to Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a witina bi azabin alim ko kuma ka saukar mana da azaba mai raɗaɗi wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ubangiji yace Allah bai zama zai yi musu azaba ba alhali kana cikin su wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah kuma bai zama zai yi musu azaba ba alhali suna neman gafara wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah kuma ba sa da wani abin da zai hana su Allah ba zai musu azaba ba wahum yasudduna anil masjidil haram alhali suna da ko kuma me yasa Allah ba zai musu azaba ba ce zama ma din istifhamiyya ce kenan in kuma kace mata mata zama nafiya ce sai zama wa malahum Allah yu'adhibahum wa malahum Allah yu'adhibahum Allah wa hum al-masjid al haram me zai hana Allah ba zai yi musu azaba ba alhali kuwa suna kantange mutane suna hana su suna tsare su isa zuwa ga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'ahu alhali basu zamo su sune ma'abotansa masoyansa ba in uhu ai ma'abotansa macancanta gare shi kuma masoyansa illal muttaqun ba kowa bane sai dai masu takawa walakin na aktsarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su ba sa sani wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ba komi bane wato sallar su a jikin ɗakin nan na Allah sai dai kawai ta hanyar tafi da kuma fito fito da kuma tafi fazuqul azab don haka ku ɗanɗani azaba kawai shi ya dace da ku bima kuntum takfurun sakamakon kafircin da kuke yi ubangiji madaukakin sarki ya ce mana kafirai in aka karanta musu ayoyin Allah sai ka ji suna cewa mun ji ba dai ka gama karatu ba kar sami ina mun ji ka ka karanta launa sha'ula kulna misla mithla haza wannan abin da ka karanta waƙoƙi ne inda mun ga damu ma zamu iya in haza illa asatirul awwalin wannan abu ne da aka samu na rubutacce daga cikin litattafai kundaye na mutanen na mutanen da wasu malaman tafsiri sun ce wannan an saukar da ita ne akan annadur ibn al-harith Allah ya tsine masa wani ne mai cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tafi ya je koyo abubuwa na waƙe-waƙe da al'adu na mutanen farisa don haka da ya zo da tatsuniyoyi da labarai <clears throat> annabi ya zo ya karanta alkur'ani ya ba da tarihin annabi musa annabi isa annabi dawud annabi ya babba da labari ya tashi kawai sai dawa ya zauna sai ce nima ina da labarai sai ta kawo ga kanun labaran kaza sai ya yi sai ce ba gashi shi nima ina yin irin na muhammadu ba kaga wannan cin fuska ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama to shine yake cewa launa sha'ula kulna bi irin wannan abin da Muhammadu yake ni zan iya fa kada ya dauka shine kada zai ci kasuwar to wannan mutumi kuwa ya ga karshen sa don a karshe da aka zo yakin Badar yana cikin waɗanda aka samu aka kamo su cikin waɗanda muka ce rundunonin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ta hagu din nan da dokinsa wato al-miqdad ibn al-aswad al-kindi shine wanda ya kamo shi hannu da hannu ya kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashe shi a gabansa don haka wannan mutumi ya ga karshen sa to shine suke cewa da shi da makamantansa wannan mu ma za mu iya tamanan duk cika baki ne na ƙarya saboda Allah ya kalubalance su akan su yi hakan sun gagara ai mun karanta ayoyin da Allah ya ce fa'tu bi ashri suwarin mithlihi da kuma fa'tu bi suratin min mithlihi ko sura daya ko sura goma ko alqur'ani sun gagara kuma ba za su taba iyawa ba fa in taf'alu wa lan taf'alu to shine Allah yake cewa wa iz qalu allahumma ka tuna lokacin da suka yi addu'a ta tsiya akan kansu suka ce ya Allah in wannan abun gaskiya ne to Allah ka halaka mu wannan ita ce ƙarshen wauta da mushrikai suka yi mutanen ba san Allah ba ma qadarullah haqqa qadari wala ba san mai girman Allah ba suke cewa a madadin mutanen nan su ibnu kasir ya ce hada min kasrati jahlihim wa shiddati takdhibihim wa inadihim wa utuwihim yake cewa wa kana al-aula lahum an yaqulu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fahdina fahdina lahu ya allah in wannan gaskiya ne to allah ka sa mu bi ai da haka ya kamata su ce in dai daga gare ka ne wannan yazo to allah ka sa mu bi da haka ya kamata su ce sai suka ce ya allah in wannan da gaske daga gare ka ne to allah ka mana azaba wai suna nufi kawai wannan ba da gaske bane wani yana daga cikin wata wauta da wasu mutanen mu suke yi sai mutum ya ce in ƙarya nake Allah ya tsine masa sai ya ce Allah ya tsine masa ni da ba ce Allah ya tsine mun ba sai mutum ya ce in kaza ne Allah ya Allah ya mun kaza wannan duk aikin banza ne da jahilci kamar inda aka samu wani a kwanakin bayan rinka irin wannan sai dauki alqur'ani in kaza gaskiya ne Allah ya masa kaza in kaza sai kuma da karshe Allah ya masa dugu dugu daga daga din Allah ba a masa wannan saboda kakanninsa sun yi ba su share ba ko da mutum in akan addini ne karka yadda kai irin wannan kuma kai ma karka koyi da shi fa ka ce kai ma ka dauki qur'ani kai irin wannan ko da akan abin da shi yi ne ba a yin wannan kuskure ne ana fahimta ko Allah madaukakin sarki ba a tsokanarsa ta hanyar mutum ya ce ya Allah in kaza kaza ne ka mun kaza ko ya ce in ba kaza ba Allah ya mun kaza kar mutum ya yi irin wannan ko da gaskiya kake da shi jama'a an fahimta waɗansu kuma suka ce abu jahal shi yayi wannan jahilcin dama shine uban jahilci ai shi yake cewa ya Allah in gaskiya ne kawai ya Allah ka mana kwaran kwatsa kamar yadda ya addu'a da za a yakin badar ya Allah wanda ka fi so a cikin mu ka bashi nasara sai Allah ya bada wanda ya fi so in tastaftihu faqad ja'akumul fath to Allah madaukin sarki ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su wannan rahamar wannan rahamar Allah kenan da albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wallahi manzon Allah albarka ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi albarka ne ba wani annabin da Allah ya ce masa cewa saboda shi a cikin su ba za a halaka su ba sai dai Allah ya ce masa ka tashi ka fita falamma ja'a amruna najjaina in aka zo sai a ce ka fita Allah zai abin sa amma annabi tun yana cikin su yana da rai din aka ce masa ba fa da a taɓa musu azaba ba matukar kanana za su ci gaba da cin moriyarka za su ci gaba da cin albarkacin ka matukar kanana shine wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun matukar suna neman gafara Allah ba zai musu azaba ba to me ma'anar neman gafaran nan waɗansu malamai suka ce kamar da aka ruwaito daga Abdullahi bin Abbas cewa lokacin da in suka zo dawafi sai su rinka yin dawafi irin na shirka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka ya Allah ba wani abun tarayya sai kai sai dai abun tarayya naka na kanka wanda kai ne ka mallake shi da shi da abun da ya mallaka to annabi sallallahu alaihi wasallama in suna yin mai kyau din suna ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sai annabi ya ce kad kad lalle haka ne haka ne su kuma in suka yi wancan shirkan sai su ce gufranaka gufranaka Allah mun tuba Allah mun tuba ashe sun san laifi suke yi matsiyata to wannan neman gafaran Abdullahi dan Abbas ya ce shi yasa Allah ba zai musu azaba ba wasu kuma suka ce ma'anan wa hum yastaghfirun kamar da aka rawaito daga Mujahid da Ikrima shine wato ai daga cikinsu za a iya haifan wanda zai yi imani har ya isa gifari to ko don cin albarkacin 'ya'yan da za su haifa to ba za a musu azaba ba al dahak shi kuma yace ma'anarsa Allah yana magana kan muminai ne Allah ba zai musu azaba ba saboda akwai muminai a cikin su don koda babu kai su wannan muminan da suka yi imani da kai to za su ci gaba da cin albarkacin su ɗan ka ne da aka Allah ba zai iya musu azaba ya gama da su gaba ɗaya ba wannan tafsirin kuma yana da kyau domin yana da goyon bayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya addu'a cewa kar Allah ya halaka al'ummarsa gaba ɗaya irin yadda ya rinka halaka mutane a baya to sai muna cin gajiyar wannan albarka ta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk laifin da muka yi ba zai zama an halaka kowa da kowa ba sai dai in wannan sun yi laifi a kama su wannan sun yi laifi a kama su amma ba a haɗa kowa da kowa ba shine Allah yake cewa to me yasa Allah ba zai musu azaba ba duk da cewa sun cancanci azabar sun cancanci a musu azaba saboda suna hana mutane isa zuwa ga ɗakin Allah isa zuwa ga ɗakin Allah yana sa mutum ya cancanci Allah ya masa azaba ko ya masa ukuba mutum ya hana mutane ya kange mutane ya hana mutane samun dama ko da daga nan ne mutum ya zama ya hana mutane isa su yi aikin hajji ko isa su yi umra su je ɗakin Allah ya hanya cinye kuɗin su ko ya kawo matsalar da za ta kawo tarnaki akan al'amarin aikin hajji to shi ma mutum ya cancanci azaba wahum yasudduna an anil masjidil haram kenan sana ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya ce ba komi suke yi ba in sun zo bautar Allah sai dai su rinƙa yin abu irin na shaidan illa muka'an wa tasdiya al muka'u wa tasdiya kamar yadda wato ibnu jarir ya rawaito da isnadi mai kyau daga abdullahi ɗan umar ma'anarsa shine al muka'u huwa safir wa tasdiyatu hiya at tasfiq shine tafi da fito da suke yi in ana bautar Allah a ɗakin Allah amma ana ta yi ana feduwa ana fito sannan kuma ana ta tafi ana ta rawa Allah ya ce wannan wai shine abu bautar Allah to ya ce wannan fazuqul azab wannan zai sa ku dandane azaba saboda ba a wa Allah ta hanyar kaɗe kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da tafi da ihu da fito da sauransu duk wannan ba hanya bace ta bautar Allah in mutum yana yin haka zai sa mutum ya shiga cikin fazuqul azaba ko azabar duniya ko kuma azaba ta lahira ko kuma duka biyun bima kuntum takfurun ta hanyar kafircin da kuke yi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh